أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أشرين قوة رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبود دتريه أدود ثلاثين دبيو wadda ta yi daidai da 20 ga watan 8 na shekara ta 2011 ta miladiya za mu tashi darasi na 20 a cikin karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata za mu tashi aya ta 109 a cikin suratul ma'ida insha Allah a tambaya ta farko da aka rubaito a cikin tambayoyin jiya shine neman addu'a ce da ta 'yan uwa musulmi akan karatun jarabawa kan Allah maɗaukakin sarki ya ba su muwafaka da dacewa da cin jarabawa amin sai kuma neman ƙarin bayani akan yadda mutum zai yi idan ya raka gawa makabarta idan mutum ya raka gawa makabarta a mustahabbi ne kada ya zauna har sai an ajiye gawar sannan zai iya zama a gefen kabarin ko ya tsaya duk wanda ya yi daidai ne sannan yayin da zai shiga makabartar ya karanta addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito ya ce yana karantawa in ya shiga makabarta shine assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun yarhamullahu almustaqdimin minna wal mustaakhirin nas'alu Allah lana wa lakum al'afiya antum salafuna wa nahnu bil athar mutum ya karanta wannan yayin da zai shiga cikin makabartar sai ya zamanto duk wani bawan Allah da yake kwance anan ya gaishe shi da wannan gaisuwa kuma ya yi masa wannan kyakkyawar addu'a shi ma kuma ya yi makansa wanda wannan aiki na gari ne da yake ta tawassuli da shi kan Allah ya amsa ta addu'ar sannan yayin da aka zo sanya mamaci a cikin kabari ɗin mustahabbi ne da shi da duk wanda yake wajen su ce bismillahi wa ala rasulillah ana sa shi a cikin kabari da sunan Allah kuma akan addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan idan aka tashi binne shi ya kokarin musharaka wajen zuba kasa kan rufe kabarin sannan bayan an gama rufe shi ya tsaya a wajen ya masa addu'a suna ce yin addu'a ga mamaci bayan an riga an gama binne shi amma baya daga cikin koyarwa a yi da sauti ɗaya ko a yi wani yana bayarwa babu laifi wanda bai iya addu'ar ba idan wani ya ɗaukaka murya ya addu'ar yana cewa amin da addu'arsa kuma addu'ar da ake so a yi neman gafara ne kuma wanda yake abu ne mai sauƙi mutum zai iya tunda abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa shine istaghfiru li abi li akhikum wa sallallahu lahu thabat fa innahu al'ana yus'al ku roƙa ma dan uwanku gafara ku roki Allah ya tabbatar da shi akan imani domin yanzu ne ake masa tambayar kabari saboda haka mutum ya yawaita cewa Allahumma ighfir lahu warhamhu Allahumma thabbithu bil qawli thabit Allahumma afihi wa afu anhu Allahumma thabbithu inda su'al da abin da ya kama da wannan yaron da ya zo na wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam na cewa a nema masa gafira da kuma a noma a masa Allah ya samu sabati saboda haka ko da mutum ya zo wajen waɗanda suke yin wannan addu'ar ne ana cewa a karanta masa kaza a karanta masa kaza lokacin da ake wannan kai ka shagaltu da yin wannan addu'a da ta zo a cikin sunna ne abin da yake aula na'am a mutum yi abin da ya inganta ne abin mutum ya abin da ya inganta shi ne amma dukkan abu mutum a rinka tarihin din sunna ba abin da aka kirkiro ba yin wannan addu'an da ake yi a karanta a a karanta sura kaza da sauransu ba shi da asali ba shi da asali abinda aka rito daga daga bin abdullahi bin amr bin al-as ku tsaya akan kabari na gwargwadon yadda za a karanta suratul baqara to wadansu suna tawili da wannan cewa wannan shine asali na a karanta wa mutum wadansu surori na alkur'ani shi ku cewa yi gwargwadon yanda za a raba raƙumi yanda za a karanta a wata riwayar gwagwadon yanda za a yanka raƙumi a raba namansa ku tsaya a kaina domin na istinasi na ɗebe haso da tsayawarku a kaina tunda kuka tsaya a kansa addu'a za ku rinka yi masa to addu'ar kowa ya rinka yi ne haka magabata na kwarai suke yi ba a ruwaito kan cewa suna yi da sauti ɗaya ba ko ana karanta waɗansu ayoyi na alƙur'ani ana karanta a ce a karanta masa sura kaza a karanta masa sura kaza mamaci yana amfana da karatun alkur'ani idan mutum ya yi karatun alkur'ani ya yi addu'a bayan karatun alkur'ani ya tawassuli da karatun addu'a da karatun alkur'ani kan Allah ya amsa addu'a da yake ma wannan mamaci ba ya isa ya yi sadakar ladan gare shi ba tunda lada baka mallake shi ba balantana haka bayar da shi abin duniya zaka bayar da shi amma abin amma lahi abin alhasanat baka da iko a kai Allah shi ne yake da tasarrufi akan wannan hasanat ɗin dan haka baya baka taba samu a cikin kaulin wani daga cikin magabata na kwarai ba ko sahabbai ko tabi'ai ko tabi'in tabi'in wanda yake cewa Allah ka isar da ladan abin da muka karanta ya zuwa garan wani babu wannan daga cikin malamai da suka yi inkari kuma suka yi kalubalen cewa babu wannan akwai Sheikh islam Ibn taimiyya a cikin alfatawa akan matsalar da aka tambaye shi akan irin wannan in aka tashi sanya gawa a cikin kabari ana shigar da shi ne ta kafar kabari din ta kafarsa za a so masawa to yawanci wannan saboda mu shakku muke yi amma wajen lahadu shine yake wannan yake ta'asir sosai a so masa kafar sannan a sanya gaban tunda shi shak a jikin bango yake haka yazo a cikin sunna la'alla saboda sunna shine inda ake yi a can a madina saboda karfin kasar lahad ake wanda yake shine yafi da ƙasa wadda take mai kamewa amma irin ƙasar mu nan da ake yawan ruwa in aka yi lahadin rubtawa zai rinka yi shi sa ake yin shakko a nan a tsagara ne a sa mutum sannan a rufe shi duk ta yadda ya sauƙaƙa wajen rufewa din wajen sa shi a cikin kabari din yayi amma in shi ma zai a sanya shi ta kafa ɗin kamar yadda aka ce na wajen lahadu din ne aula saboda koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam a wajen kafarar rantsuwa ka ce a ka ce fatuwar saidina ali shine za a ciyar da rana da dare to shin sauran kafara ita ma ciyarwar za a yi ne da rana da kuma da daddare wannan shine asali in abinci za ka ciyar din ba wato kamar ciyarwar rana ɗaya kenan shine kamar ciyarwar rana ɗaya wannan shine fatuwar saidina ali radiyallahu anhu ba kawai ga fatuwar rantsuwa ba hatta sauran ba ga kafarar rantsuwa ba hatta sauran kafaran ma da ta kunshi ciyarwa a ah, tambaya ta uku shine zakka ana bayar da ita daga jari ne ko daga riban da aka samu a shekarar ana bayar da ita daga asalin jari da riba da asalin jari da ribar da ta hau kan wannan jarin wanda yake za a fita masa da zakka alal misali kasuwancin da kake yi jarinka ya kai miliyan ɗaya kuma yayin da shekara ta zagayo an samu riba na dubu ɗari biyu ko da ribar nan bata shekara ɗaya ba to wannan ribar za ka haɗa ta da asalin jarin wa ribhu aslul ma wa abin nan wa haulu ribhil mali haulu aslihi sa'idar da malamai suke rubuta a cikin zafin fikihunsu haulin riba da aka samu cikar shekarar ribar dukiya shine cikar shekarar uwar kudin wannan dukiya saboda ka riba sai ka hada ta tare da uwar kudin miliyan 1.200 sai ka fitar musu da zakka shine abin da za ka fitar da zakka duk da yake 200 din bata cika shekara ɗaya ba amma saboda kamar ɗori ce ta zo ce akan asalin ribar akan uwar kudin sai ka hada tare da uwar kudin wannan ya ce da Allah a tunatar da iyaye akan za ta ga suna umartar 'ya'yansu da su yi sallah a cikin wannan watan har suna cewa in ba ku yi ta ba ba ku da azumi amma bayan azumi ko oho ba ruwansu da su E, to wannan kuskure ne tunda a ah, makasudin a ah, makasudin kula da sallah a cikin azumi shine bayan azumi a cigaba da kula da ita saboda idan aka umarce su da kula da sallah a cikin azumi bayan azumi kuma ya zamanto ba a kula da su to wannan an takaita wajen bin umarnin Allah tunda Allah ta'ala cewa yi wa amur ahlaka bis salat ka umarci iyalanka da yin sallah wastabir alaiha ka dage a cikin yinta ma'ana a cikin Ramadan da a cikin lokacin da ba Ramadan ba kuma wannan haƙƙin iyaye ne babban haƙƙi ne na iyaye kan eh, sanya ƴaƴansu su yi sallah sai ka ga uwa ta yi sallah amma ta koma ta ci gaba da bacci tana tausayin 'ya'yansu ba su sami isasshen bacci ba to wannan kuskure ne ba tausaya musu kike ba kai su yi cikin halaka kuma yayin da kika yi wannan baccin a cikin sabon Allah kike tunda wajibi ne ki umarci 'ya'yanki da sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muru auladakum bis salati li sab'i kumarci 'ya'yanku da yin sallah in in sun kai shekara bakwai kuma idan miji ya san cewa matar idan ya miji ya san cewa matarsa ba za ba ta horon ƴaƴansa kan su sallah kuma bai tsaya ya tsaya akan ta kan ta hori ƴaƴan ba a lokacin da shi baya nan shi ma nan ya saba ma Allah wajibi ne ya tsaya akan ta da akan yaran kan su tsayar da sallah wannan ma abin da ɗinsa na biyu shine shi ma a masa addu'a saboda sun zane jarabawa kan Allah ya ba su nasara da ƴan uwana da ƴan uwansa gaba ɗaya to da su da shi da ƴan uwansa da duk wanda suke jarabawa Allah madaukakin sarki ya ba su nasara ya ba su muwafaka kuma ya sanya karatun nasu ya zamanto na tsoron Allah ya halatta mutum ya ba da kuɗi don a ɗauke shi aiki rashawa ce wannan bai halatta ba Allah ba zai sa albarka a cikin wannan aikin ba bai halatta ba idan mutum zai kwanta bacci sai ya yi addu'a ya kwanta bai daɗe da kwanciya ba sai laruri ya dame shi ya je ya shiga banɗaki ya dawo sai ya sake addu'ar kwanciya baccin ko kuwa ya eh, al'aula ya sake addu'ar tun da wannan tashin da ya yi kamar ya tashi ne ya yi wani abin daban ya sannan ya sake dawowa ga makwancinsa in ya sake dawowa ga makwancinsa ya sake wannan addu'ar ko babu alkhairi a babu komai a cikin wannan ƙarin haske ne da ƙarin tsari da ƙarin samun lada wannan ya yi gaisuwa gare mu baki ɗaya ashabin wannan majalisi ya ce ni na kasance ina fama da larura ta ina tana hana ni abubuwa da yawa musamman gurin karatuna da sauran mu'amala ta yau da gobe don haka ne nake so gurin wannan tafsiri ne albarka a taya ni da addu'a Allah ya raba ni da ita ya raba ni da ita ya raba ni da ita da kuma duk wani musulmi mai yi shi ma Allah ya raba shi da ita wannan cuta da duk wanda ya ji ko a radio ko a tv shi ma ya taya ni da addu'a in kuma da wani taimako da ake yi mata a taimaka a sanar da ni to Allah madaukakin sarki ya raba ka da wannan da wannan illa da wannan aibi da Allah ya jarabce ka da ita da duk wani wanda yake da wannan illa da wannan aibi hakika illa ce kuma duk abin da za ka yi kokari na neman waraka sai ka nema tunda Allah madaukakin sarki bai taba sanya wata cuta ba face ya sanya mata magani ya sanya mata waraka Allah madaukakin sarki ya yayi maka ya warkar da kai kafin mu fara karatun yau akwai tambaya da aka yi ta karatun aya ta biyun ƙarshe da muka karanta jiya wanda wani abu na tafsirin ta bai fito ba faɗin Allah ta'ala fa in usira ala annahu mastahaqqa ithman fa akharani yaqumani maqamahuma min alladhina istahaqqa alaihim alawlayani saboda waɗansu ɗaliban ilimi sun yi bayanin cewa basu gane wato tafsirin musamman ta fuskar larabci bai fito a gare su sosai ba wannan ayar hakika tana daga cikin abu a irabin tana daga cikin irabin da yafi komai wahala a cikin alkur'ani kamar yadda waɗansu malamai suka faɗa Allah ta'ala cewa fa in ofira ala annahu mastahaqqa isma idan aka gano cewa sun wato sun yi laifi wato laifi ya tabbata a kansu shine cewa su waɗanda ba musulmi ba da suka yi shaidar ya tabbata akan cewa sun yi ƙarya a cikin shaidarsu bisa wato alamomi na wato waƙi'in abin da yake akwai to Allah ya ce fa'akharani ya kuma ni huma waɗansu daban ya kuma ni huma su tashi su tsaya a matsayinsu na bayar da shaida a matsayin waɗancan kafiran na bayar da shaida maƙamahuma zamirin yana komawa ya zuwa ga su alladina stahaqqa isman su masu shaidan na farko waɗanda suke ba musulmi ba akharani din kuma waɗannan musulmi kenan ya kuma ni maƙamahuma min alladina stahaqqa alaihimul aulayani daga cikin waɗanda al'aulayani wato waɗanda suka fi cancantar a yi wasiyar a gare su su ne dangin shi wanda ya mutu al'aulayani jam'un aula ai waɗanda suke ai ne. al waɗanda su ne suka fi cancanta ga ayi wasiyar a gare su su wato biyu ɗin zamanto daga cikinsu wato daga cikin waliyan da wasiyar take tabbata a gare su wanda su ne ake yin wasiyar a gare su wani ita ce kira'ar hafsu an asu a wata kira'ar fa'akharani ya ƙumani maƙamahuma min alladina stuhiqqa alaihim waɗansu mutum biyu su tashi su tsaya su shaida daga cikin waɗanda yin wasiyar ya cancanta a gare su ai alaihi alaihimul ifa waɗanda suka cancanci a yi wasiya a gare su duk dai ma'anar ɗaya ne to amma a nan wajen al'aulayani sai ya zamanto badal ne na akharani wato huma al'aulayani su ne waɗanda suka fi cancanta kan su yi rantsuwa ɗin wato al'aulayani sai ya zamanto badal ne na akharani kamar yana daɗa bayyana suwa ne biyun waɗanda za su yi wasiyar daga cikin waɗanda suka cancanci suwaye biyun waɗanda za su tashi su yi shaidar daga cikin waɗanda suka cancanci a yi musu wasiyar da zamanto waɗansu ne da su ne suka fi dacewa a kan su tashi su rantsuwa ɗin saboda kusancinsu da shi mamacin wanda ya wasiya ɗin fassara yanzu ta bayyana fassarar ma'ana ta bayyana alal qira'atayn wato waɗansu biyu su tashi fi shaida su biyu nan da za su tashi fi shaida daga cikin dangin wanda ya mutu waɗanda suke su ne ahalin ai musu wasiya su ɗin nan su ne suka fi cancanta da su ne suka fi kusa da shi mamacin kuma su ne suka fi dacewa kan su tashi su bayar da shaida sai su tashi su bayar da shaida fa billahi la shahadatuna ahqqu min shahadati ma zuwa ga karshen shaida a cikin hukunce hukuncen wannan ayar akwai matsala guda biyu wadda ba mu tambihi matsala guda ɗaya wadda ba mu tambihi akan ta ba shine me yin shaida yayin rantsuwa tunda kaga Allah ta'ala cewa yi fa billahi in irtabtum la nashtari bihi samanan walau kana dha qurba wato siran tsuwa shaida suke bayarwa mai shaida ana ce masa ya rantsuwa da rantsuwa a shaida alama ce ta tabbatar da hukunci rantsuwa ma alama ce ta tabbatar da hukunci ba a haɗa shaida tare da rantsuwa to amma a wannan ayar asali ce ta haɗa shaida da rantsuwa me yin shaida ake kuma sai ya rantsi to saboda haka an ce wannan akan shaidar ahalul kitabi ne idan ahalul kitabi ba musulmi ba za su yi shaida saboda tuhumar da ake musu a cikin shaidarsu sai a ce sai sun yi rantsuwa me yasa ake tuhuma ahlul kitab sun ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kuma in ka karbi shaidar mutum ka amince masa wanda bai amince ma annabi sallallahu alaihi wasallam kai kuma ka amince masa ya dace wannan kamar tanakubi ne ga musulmi in dai har za ku karbi shaidar kirista shaida wanda ba musulmi ba bayan ya karyata annabi sallallahu alaihi wasallam ta ya za ku yi da shaidarsa to sai aka ce to sai ya rantsu. to kuma wannan ya zamanto asali akan waɗanda suke ga waɗanda suke cewa wanda ba musulmi ba zai iya shaida ga musulmi ba a cikin wasiya wanda kamar da yake shine kaulin Abu Musa al-Ash'ari Imam Ahmad ya wasa'a yace duk wata qadiya wadda ta hada wadda ta samu ga musulmi a halin tafiya ya zamanto babu musulmi da zai yi shaida a gare shi sai wanda yake ba musulmi ba sawa'un a wasiya ko ba a wasiya ba to wanda yake ba musulmi ba zai iya daukan shaida to amma in yazo yin shaida ba za a karbi shaidarsa ba sai an hada masa da rantsuwa saboda akwai riba akwai tuhuma a gare mu a wajen mu tare da shi mecece tuhumar cewa shi ba musulmi bane ya ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba za mu yadda da maganarsa ba har sai ya rantsi wannan ita ce matsala ta ƙarshe wadda jiya saboda ƙurewar lokaci ba mu tambihi a kanta ba yanzu sai mu tashi aya ta ɗari da tara a cikin wannan sura wanda shine matsayi na ƙarshe a cikin wannan sura mai albarka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت نعم الغيوب إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وسهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإن تخلق لنفسي كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر Allah ta’ala ya bayyana mana a cikin wannan sura irin wato kafa hujja da yake yi ga nasara wajen nuna gurbatar aƙidarsu da nuna kafircinsu yayin da suka mai da annabi isa Allah suka mayar da shi ɗan Allah suka canza addinin annabi Isa to a nan Allah sai ya kawo ƙarshen surar da bayanin abin da zai faru na ranar alkiyama na kafa hujja da zai musu wanda yake shine kurunkus idan a nan Allah ya bayyana musu hujja ta hankali da hujja ta da'awa ba su yadda ba to ranar alkiyama hujja za ta bayyana a kansu wadda take hujja da za ta kare dukkan rigima domin ranar alkiyama shine ran da ake kare dukkan hukunci hukunci na ƙarshe wanda ko kaso ko kaki abinda Allah ya hukunta shine zai tabbata shine Allah yake mana hikayar wannan surar ya suranta ta gare mu tamkar muna ganinta Allah ya ce ma yajma'u Allahu rusul ka tuna ya Rasulallah. a ranar da Allah zai ke tara manzanni baki daya ya tara manzanni ga baki daya fa yaqulu sai Allah ya ce musu ma za ujibtum wani jawabi akai yi muku wato akan kiran da kuka yi me al'umominku suka amsa muku me suka yi muku raddi yayin da kuka kira su zuwa ga bautar Allah qalu la ilma lana sai manzanni su ce babu ilimi a gare mu ya Allah innaka anta allamul ghuyub Allah kai kai kai kadai kai ne mai tarin sanin abubuwan da suka ɓuya wannan Allah yana suranta mana abin da zai faru ne ranar alkiyama da wannan matsayi da manzanni za su tsaya Allah zai tambayi manzannin Allah menene jawabin da menene jawabin da suka mayar muku da shi yayin da kuka kira su kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wala nas'alanna alladhina ursila ilaihim wala nas'alannal mursalin wallahi sai mun za mu tambayi waɗanda aka yi aike ya zuwa gare su sune al'umomi wala nas'alannal mursalin kuma wallahi za mu tambayi manzanni to a lokacin da Allah zai tambayi manzanni sai su ce la ilma babu ilimi a gare mu waɗansu malamai sun ce wannan saboda tsananin tashin hankali da tsoro da firgita da razani na wannan ranar cewa akwai makamin da in Allah ya tambayi manzanni za su rasa jawabi sai Allah ba mu san abin da jawabin da aka bamu ba saboda tashin hankalin wannan rana sannan kuma daga baya Allah ya tambayi manzanni su ce ma mutane su ce ma Allah Allah mun isar da sako ga mutanen mu kuma sun karyata mu mutanen sai su ce Allah ba su isar da sako gare mu ba har Allah ya nemi manzanni su kawo shaida saboda haka ranar alkiyama wato hali hali ne akwai halin imaucewa da hatta annabawa za su imauce ce ba mu san abin da Allah mutanenmu suka ce mana ba saboda razanin da ke cikin wannan da ke cikin tashin hankali waɗansu malamai kuma wannan shine abin da aka ruwaito ga ibnu abbas daga ibnu abbas shine wato tsananin tsoron Allah jalla wa ala da mai da ilimi gare shi wato babu ilimi a gare mu ya Allah da haƙiƙanin menene matsayin su dangame da raddin da suka yi wannan ilimin ilimi ne wanda yake yana wajenka domin kai ne kasan zahiri da baɗi domin da Allah ya tambaye su sai suka wato sai suka yi sai suka hararo cikakken sani na halin al'umomi tare da annabawansu wannan abu ne wanda yake a wajen Allah da abin da al'umomin suka yi a bayan annabawa sun tafi tunda ba san abin da suka yi ba kamar yadda zai zo a cikin kisar annabi isa kuma kamar yadda Allah ta'ala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yayin da al'umomi waɗanda suka yayin da mutanen yayin da waɗanda suka zo bayan ya riga ya bar duniya da irin abubuwan da suka yi na cancanza addini zai gaya ma Allah cewa bai san abin da mutane suka yi ba bayansa to wannan ishara ne ga cewa annabawa wato ba ruka ba ne ba masu tsayawa ba ne akan su su dai aikinsu su isar da saƙo sauran abin da al'umma za su da irin raddin da suka yi musu musamman a bayan sun riga sun wuce wannan abu ne wanda yake Allah shine ash-shahid shine ar a kan al'umomi bayan wucewar annabawa sannan annabawa suka sifanta Allah da sifar da ta dace da shi da kuma wanda ba wanda ya musharaka da shi a nan wajen cewa Allah shine kadai mafi sani innaka anta allamul ghuyub Allah kai kai kai kadai shine ma'anar kawo damirul fasl kai ba waninka ba kai ne allamul ghuyub a cikin wannan akwai kore sanin ilimin gaibu ga annabawa kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma annabi nuhu fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm kada ka tambaye ni abin da baka da ilimi a kansa saboda haka kaga akwai ilimi wanda Allah yake korewa annabawa cewa su ba su san shi ba to wannan a wannan mukamin haka annabawan Allah suka yi shaida ga Allah cewa shine masanin fake saboda haka daga cikin sunayen Allah akwai wannan suna nasa Allamul Ghuyub saboda haka zaka iya roƙon Allah ya Allamul bi allimni ya masanin fake ya masanin gaib wato al-ghuyub jam'un gaib ya masanin abubuwan da suke a fake da ba wanda ya san su sai shi ka sanar da ni ya Allah don dama ana san in za ka yi tawassuli da Allah da sunansa ka nemi abin da ya dace da wannan sunan in ka ba ambace shi da sunan masanin gaibu to ka nemi sani ko kuma ka nemi gafarar abin da yake shine kadai ya sani kai kanka watakila kayi ma baka san kayi ba to sannan Allah kuma ya intikali ya zuwa ga irin abin da zai faru tsakaninsa da annabi isa salawatullahi wa alaihi wannan ayar ta farko kamar shimfiɗa ce a cikin halin da Allah zai tsayar da annabawa hali na tsoro suna tsoron Allah jalla wa'ala da hatta abin da suka sani suka imauce suka ce ba su san shi ba kuma suka mayar da ilimi ga Allah jalla wa'ala shi shi kadai domin nuna bautarsu ga Allah da nuna wato gazawarsu a gaban Allah jalla wa'ala to ina kuma ga annabi Isa da waɗansu suka zo suka ce shi ne Allah yaya zai kasance bayan yana cikin jumlar manzanni ɗin da suka ce ma Allah la ilma lana to sannan shi kuma a keɓe shi da wata tambaya tasa ta musamman da Allah zai masa a wannan mawqif ɗin id qala ya Isa ibn Maryam ka ambata ya Rasulullah yayin da Allah yake ce ma Isa ibn Maryam kaga nan sai aka kawo fi'ilul madi da yayin da Allah ya ce ma kamar an riga an yi wannan kurana alkiyama ne fa abin da zai zo ya faru ne to amma a wajen Allah saboda hakikanin abin da zai faru ranar alkiyama abu ne wanda yake tamkar ana yin sa yanzu har ma an yi ya wuce Allah yana bada labari ne saboda tabbas abu ne wanda yake zai abu, Allah ya ce itqala Allah ya Isa ku tuna ya ka tuna ya Rasulullah yayin da Allah yake ce ma Annabi Isa zai zo ne fa abin Allah yake ce ma Annabi Isa udkur ni'mati alayka ka tuna ni'imata da ne a gare ka wato ni'ima za ta iya zuwa da ma'ana al'in'am wato ni'imtawar da na yi maka ayyukan da na maka na ni'ima ko kuma daga ni'imomin ɗaya bayan ɗaya ka tuna ni'imomin da na yi saboda haka ni'ima a nan wajen jinsi ce ka tuna jinsin ni'imomin da na yi a gare ka ya isa na maryam mu kula a nan wajen tun daga nan har ƙarshen wannan ayar allah yana cewa ya isa maryam isa na maryam ya ta karrarawa dan a san cewa dan yayi raddi ga nasara dan maryam ne fa ba dan Allah bane a wannan mukamin da wato bashariyarsa take bayyana da kuma uluhiyar Allah take bayyana kamar yadda zamu gani a cikin wannan matsayi ka tuna ni'imomin da nayi maka iz ayyat ah, wa ala walidika da kuma ni'imar da nayi ma mahaifiyarka iz ayyatuka bi ruhil qudus yayin da na karfafa ka da rai mai tsarki Allah yayi ni'ima ga annabi Isa yayin da ya bayyana matsayinsa a yayin da ba wanda zai iya kare shi domin bani isra'il sun ce shi dan dabo ne sahiri ne sun ce matsafi ne matsafi ko a cikin shari'ar annabi musa kashe shi ake yi da mai tsafi da mai bokanci ta hanyar alaka da aljanu a cikin attaura hukuncinsa hukuncin da mushriki hukuncinsa hukuncin mushriki ne kashe shi ake to suka ce ma annabi isa wannan ba wanda ya tsare annabi isa illa Allah jalla wa'ala da ya bayyana matsayinsa haka zalika mahaifiyarsa mahaifiyarsa sun faɗin botanan aziman a kanta Allah ya tsarkake ta wannan ni'ima ce babba da Allah yake tunatar da annabi Isa ne wannan ni'ima a gare ka id ayyatuka bi ruhil qudus na karfafa ka da ruhul qudus shine annabi shine mala'ika jibril kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ruhul qudus da cewa shine jibrilu kuma wannan sunnar Allah ce yake karfafa wato yake aiko mala'ika Jibril don ya ƙarfafa annabawa da muminai wai eh, kamar yadda Allah ta'ala yake cewa a cikin suratul anfal idh yuhi rabbuka ce, an mala'ikati anni ma'akum fasabbitun ladina amanu yayin da Allah ya yi wahayi ga mala'iku cewa ina tare da ku ku tabbatar da muminai wato ku ba su dagewa imaninsu ya tabbata wato ku jefa wato yaƙini da zai sanya su su dage akan gaskiya la tajidu qauman yu'minuna billahi hayya zuwa inda Allah ta'ala ke cewa ulaika alladhi ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu waɗannan mu'minai ne Allah ya rubuta imani a cikin zukatansu kuma ya karfafa su da rai daga gare shi shine ya karfafa su da mala'ika jibrilu mu'minai Allah yana karfafa su da mala'ika jibrilu kamar yadda Allah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma Hassan bin Thabit Hassan bin Thabit ba zai iya yaki ba matsoraci ne haka Allah ya yi shi waɗansu mutane haka suke yana zaune tare da mata su Safiya mushrikai sun zo sun kawo hari Safiya tace masa tashi ka je ka tashi ka je ka kare mu dinnan mata ne da yara ce kun san ni ban iya yaki ba sai ita ce ta tashi ta je ta kare su amma harshen sa ya fito ko zafi akan mushrikai harshensa ya fito ko zafi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hajuhum wa ruhul qudus ma'ak kai musu zambo ka zage su kai musu habaiki da wannan harshen nasa naka mala'ika jibril na tare da kai annabi wato sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam domin yana bada kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne sai yake cewa wa jibrilu rasulullahi fina wa ruhul qudus laysa bihi khafa'u jibrilu yana cikin mu ruhul qudus babu kuya a gare shi wato kana ganin karfin nasa a cikin irin maganganun da yake faɗa da harshensa na wato kaifin habaici da yake ma mushrikai wanda magana ce zai yi guda ɗaya sai ya ɗauke ta ya ta yaɗa ta wannan wannan ya zamanto aibi a gare su ila abadin abadin to Allah ta'ala ya tunatar da annabi Isa ya karfafa shi da ruhul qudus shine mala'ika jibril tukallimu nasa fil mahdi kana yi magana kana yin mutane kana yin magana ga mutane fil mahdi a cikin tsumman haihuwa an ɗauko shi a cikin tsumman haihuwa ana haihuwarsa kenan yaro jariri fitowarsa kenan daga cikin mahaifiyarsa yana magana da ƙarfafawar ruhul kudus Allah ya da mala'ika jibril ya Allah ya ce shi da mala'ika jibril yayi magana yace inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani saboda haka wannan ta sanya abin mamaki da ba taba gani ba ba wanda ya taɓa magana a cikin wato tsumman haihuwa illa mutum biyu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da annabi Isa da jariri sahibu Jurayj su ne kadai suka taɓa magana wannan ku ya isa abun ban mamaki wanda wannan shine ya tabbatar da bara'a ga nana ga sayyidatuna Maryam yayin da yayin da ƴan uwanta suka ce ya ukta harun ya haruna ma kana abuki ra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya yake yar uwar yake yar uwar haruna ubanki ba ba a shararin mutum bane kuma mahaifiyarki ba ta zamanto wato kilaki ba ya aka kika zo da wannan abin fa asharat ilai sai ta nuni gare shi kalu kaifa kallimu man kana fil mahdi sabiya ya zami magana da jariri wanda yake a cikin tsimman haihuwa qala inni abdullahi atani alkitaba ja'alani nabiyya sai ce ni bawan Allah ne Allah ya bani littafi ya sanya ni annabi saboda haka shikenan sun san cewa wannan abun wane mutum id ayyatuka tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahala kuma kana magana ga mutane yayin da ka zamanto gwarzo yayin da ya kai dan shekara 33 lokacin da Allah ya bashi yi lokacin da Allah ya aiko shi da ya isar da sakon at-taura da ya kira ya bani Isra'il inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad to a lokacin nan Allah ya karfafa shi da ruhul qudus yake zuwa masa da wahayi yi magana da mutane yayin da ya zamanto gwarzo namiji alkahal shine yayin da mutum ya kai dan shekara talatin zuwa shekara arba'in, waɗansu suna cewa zuwa shekara shi shine alkahal lokacin da mutum yake cika ta ƙarfinsa da cikar hankalinsa to yayi yana magana da mutane a lokacin da yake jariri da kuma lokacin da yake babba maganar nan wadda take a karfafawa da wato mala'ika jibril wato magana wadda take daga Allah Wai id allamtuka ka tuna kuma ita ma wannan wata babban ni'ima ce ka tuna yayin da na sanar da kai littafi ilimin littafi waɗansu malamai sun ce shine Allah ya sanar da shi ilimin rubutu da karatu shine alkitab ilimin rubutu da karatu yana iya karanta a taura ya ɗauke ta ya karanta ta kuma ya rubuta ta wanda ya nuna ilimin rubutu da karatu ni'ima ce daga Allah babba Tun da mutane da dama za ka ga ba su samu wannan ba saboda haka abinda ake na wato yaƙi da jahilci a kawar da jahilci da iya rubutu da karatu da shi abu ne wanda yake na ni'imar da Allah yake goranta ma annabawansa ita Don haka duk wanda ya yi sake da wannan ya yi sake da abinda Allah ya girmama shi ne Allah ya kamba masha'anin ilimi rubutu da karatu Don haka jama'a mu tashi mu nemi ilimi da ilimi aka yi da fi mu rashin ilimin mu shine ya mayar da mu baya Don haka mu tashi mu nemi ilimi Allah ya ce ma annabi isa wa allamtuka kitaba, na sanar da kai ilimin littafi wal hikma kuma na sanar da kai hikima hikima a anan shine sanin asraru shari'a sanin maqasidus shari'a manufar shari'a wanda da shine ake kiyasi hukuncin da bai bayyana balo-balo a cikin littafin Allah ba sai ka gano daga manufar shari'a me hukuncin nasa shine ilimin fiqh alhikma shine ka sanya abu a daidai digiransa wato irin ilimin sanin hukunci Allah ya ba mu annabi Isa wannan sani don haka yake hukunci da attaura cikakken hukunci hukuncin wanda ya sani shine wanda Allah ta'ala ya ba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikakken sani na asrarus shari'a Allah ya saukar da alkur'ani a gare shi abinda bai bayyana balo-balo a cikin alkur'ani da fahimtarsa na alkur'ani na asraru shari'a na maqasudin shari'a manufar shari'a sai ce ga hukuncin Allah akan abu kaza to Allah ya ba mu annabi Isa wannan wanda yake nuna cewa duk wanda Allah ya ba shi ilimin fiqh a cikin addini Allah ya masa ni'ima tun daga shi Allah ya goranta ma annabin Allah wannan ni'ima da ya masa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake son alkhairi da shi sai ba shi zurfin fahimtar addini shine ilmin hikima ilmin fiqh wat taurata wal injil kuma na sanar da kai at-taura na sanar da kai injila a cikin wannan akwai ishara ga cewa annabi isa ya san at-taura ciki da bai ya haddace ta Allah ya ba shi sanin at-taura mun san kuma bani isra'il da suka samu uzairu yana karatun at-taura ya haddace ta ba kowa ne ya san attaura ba ba kowa ne ya san attaura ba ba kamar ba bai ne wanda Allah ya sauƙaƙe shi da hadda ga mabiya al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam attaura duk wanda ya san attaura aya ne da uzairu ya san attaura sai suka bauta masa suka ce dan Allah ne saboda ya zama to aya to annabi Isa ma Allah ya karfafa shi da ya sanar da shi attaura taura wal injil ya sanar da shi linjila shine littafin da Allah ta'ala ya bashi wanda ke kunshe da hukunce-hukunce da suka shafe hukunce-hukuncen da ke cikin attaura da kuma wa'azi da hikimomi da bishara da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ita min at ka hai at da izini, kuma ka tuna ya Isa ibn Maryam yayin da kake halitta kake halittar a tsuntsu surar tsuntsu daga tabo ka ɗauki tabo wato ka sassaka ka kwaɓa shi ka suranta tsuntsu daga wannan taɓar. bi izini da na. wato sai da izinin Allah yake yin wannan Allah ya bashi yanda zai yi ya sassa wato ya suranta sura ta tsuntsu jinsin tsuntsu wannan ya haɗa wato yayi da surar ya yayi da surar beli yayi da surar tattabara duk da izinin Allah da sanar da Allah ta'ala da yi na ilimi da ya bashi duk daga yunkufa zai yi daga ƙasa taɓo fatakunu tsairan fuku fiha sai ka hura a cikin wannan surar da kai sai ka hura da bakinka fatakunu tsairan bi izini sai ta zamanto tsuntsu da izini na sai ta tashi tashi yana tafiya da izinin Allah ya zamanto tsoka da nama da da gashi iri-iri mutane suna ganin wannan wannan aya ce daga Allah wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi izini kana warkar da al'akma shine wanda yake an haife shi makahu bai taba gani ba har abada waɗanda suka ce abinda ake nufi da al'akma shine wanda ko tsagar idan babu an haife shi wato idan wato idan take babu alamar tsagar ido amma sai ka shafa shi sai ya to gashi nan ido ya tsagu yana gani ko kuma wanda yake bai taba gani ba ba wanda yake ya taba gani ba ba a taba yin sa ya gani ba tunda aka haife shi ko da da idan amma baya gani sai ka shafa shi sai ya zamanto yana gani wal abras da mai cutar baras cutar baras cuta ce wadda take gagararra wajen waraka amma wanda yake da wannan cutar shine cutar da zaka ga a waɗansu suna ce mata kuturta ce amma asfahi cuta ce ta fata wanda yake za ta sa mutum ya zamanto kamar zabaya din nan sai ka shafa ba ta waraka babu waraka gare ta in mutum ya samu in mutum ya samu wannan cuta sai ka ga dan ta fara da ɗan wuri ƙanƙani tana tafiya tana tafiya har sai jikin mutum gabaki ɗaya zama to haka akwai wani bawan Allah wani mutumin Ethiopia farkon zuwan mu Madina na san shi muna zuwa karatu tare da shi yana zuwa karatu dattijo ne ashe yana da wannan cutar mutum ga shi da sifar a launin jikinsa launin irin 'yan ethiopia din nan wankantar wada amma ba mu bar madina ba sai da ya zamanto ya koma gaba ya jajawur to mai irin wannan annabi isa idan ya shafa shi sai ya zama to ya warke gaba kiɗe da wannan cutar bi izini Allah ya ce da izini na Allah ne ke gaya ma annabi isa waɗannan ni'imomi wa id tukhrijul mauta bi izini ka tuna yayin da kake fitar da matattu da izini na fitar da matattu ma'ana rayar da su domin fitar da su shine rayarwa wa kadhalika tukhrajun ai haka ne ake fitar da ku wato daga cikin kabarburanku wato zai zo ya tsaya akan kabari ya ce ma mai wanda yake cikin kabarin ya taso sai ya tashi ya ku sai ya tashi kamar yanda kamar yanda wato tsiro yake yake hudowa daga cikin ƙasa haka zai hudo daga cikin kabarin ya miki duk wannan ya yi da izini da izinin Allah ba da ƙarfinsa ya yi ba ba cewa yi shi ne yake yi ba kamar yadda ya faɗa Allah a cikin surat Ali Imran ya ambaci cewa wancan annabi Isa ne yake gaya wa mutane wa yi mauta bi iznillah ina rayar da matattu da izinin Allah da yana gaya musu ayoyin Allah ne nan kuwa Allah ne yake Allah gaya ma annabi Isa muhawarar da suke tsakanin su to annabi Isa ka ya ce da izinin Allah yake kuma Allah ya tunatar da shi kan cewa wannan abin da yake da izini na yake domin mu musulmi mu ji ahlul kitabi masu ji wa id kafabtu bani isra'ila anka ka tuna yayin da na tsare hannun bani isra'ila ga barinka ba za su iya cutar ka ba irji'tahum bil bayyinat yayin da ka zo musu da ayoyi da hujjoji mabayyana fa qala alladhina kafaru minhu, sai kafirai daga cikin su suka ce in hada illa sihrun mubin wannan ba komai ne, illa sihiri wanda yake mabayyani to a lokacin nan annabi isa ba mabiya gare shi masu yawa ba da za su kare shi ba uba gare shi ba mai kare shi ba baffa gare shi ba mai kare shi ba sarauta gare shi ba mai kare shi babu wani mai kare shi amma Allah ya tsare bani Isra'il ba su samu iko a kansa ba akan su cuce shi wannan ita ce isma ta annabawa kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu ya'simuka minan nas Allah yana tsare ka daga mutane to Allah yake tunatar da annabi Isa cewa shi ma ya bashi isma daga bani Isra'il ya tsare shi daga sharrin bani Isra'il domin sun taso haikan kan sai sun ga yadda za su halaka shi ɗaya daga cikin hanyoyin da suka yi shine suka yi hukunci kan cewa shi dan dabo ne sahir ne wanda yake sahir a cikin shari'ar ta attaura kashe shi za yi kuma shi sarkin rumawa nero ya yadda a kan cewar zai zartar da hukuncin da attaura take a zartar akan annabi isa cewa a kashe shi to allah ya tsare su ya hana su ya ba shi isma duk wannan tunatarwa ce da allah yake ma annabi isa na ni'imomin da ya masa na'am Idan an amina, Ta'ala ya ce "Wa ikau Haitu ilin alhawari na" Katina yayin da na yi wahayi ya zuwa ga alhawari wahayi ba na annabci ba, wahayi na ilhama. saboda kada ka ce Allah ya yi wahayi ga hawariyin ka ce to kuma yaya aka ce an musu wahayi su ma annabawa ne wahayi Allah ta'ala yana yin wahayi ga waɗanda ma ba mutane ba wa auha fi kulli sama'in amraha Allah ya yi wahayi ga kowace sama ya yi wahayin umarninta gare ta wato ya sanya umarninsa ga wannan sama wa auha rabbuka ila nahli an tattakhidhi min aljibali buyutan wa min shajari ubangijinka yayi wahayi ga kudan zuma ai ilhama yayi mata wa auhayna ila ummi musa an ardi'ihi mun yi wahayi ya zuwa ga mahaifiyar annabi musa mahaifiyar annabi musa ku ba annabiya bace la a wajen ahlul kitabi wala a wajen musulmi ahlul kitabi qatibatan kamar inda shekul islam yayi hikayar ijma'in ahlul kitabi malaman ahlul kitabi ya malaman musulmi da suka da suka yi binciken littafan ahlul kitabi sun tabbatar cewa ijma'in ahlul kitabi ne cewa babu mace wadda aka yi mata annabci saboda haka uwar annabi Musa da Allah ya ce yayi mata wahayi wahayi bai mai da ita annabiya ba wanda ya nuna kan cewa wannan wahayin ba wahayin annabci bane akwai wahayin da Allah yake yi wanda ba zai mayar da mutum annabi ba wahayin ilhama wato a jefa masa a cikin zuciyarsa Allah ya yi umarni ya jefa ma alhawariyun a cikin zuciyarsu ya ba su ilhama da ƙarfin rai an aminu bi wa bi rasuli kan ku yi imani da ni da kuma da da manzona alhawariyun su ne mabiya annabi mabiyan annabi isa sahabban annabi isa zababbu a cikin su kowane annabi yana da zababbun sahabbai waɗanda suke masu isa matuƙa wajen ban gaskiya da shi to na annabi isa an kira su da sunan alhawariyun saboda an ce saboda wato tsarkin zuciyarsu zuciyarsu fara fattake daga wato daga alhor ne wanda yake da ma'anan tsananin fari an ce kuma saboda tsananin wato hasken tufafinsu tufafinsu kyawawa ne masu fari masu tsanani wajen tsabta kuma wannan sifar har lokacin jahiliya nasara sun ɗauki irin wannan sifar kamar yadda larabawan jahiliya suke a sifanta su kamar nabiga yana sifanta wato masu addinin nasara da riqaqun ni'ali tayyibun hujuzatuhum yuhayyawna birrayhani yawm as-sabatibi riqaqun ni'al masu wato takalma waɗanda suke sirara wanda suke duk wanda zai sa irin wannan takalmin takalmi ne na ni'ima na masu tsafta tayyibun hujuzatuhum masu daure wato jautansu ba sa zina masu tsare al'aurarsu ba sa zina yuhayyawna birrayhan yawm as-sabatibi suna yin gaisuwa ta wato rarraba turare a zo da turaren wuta ana zagawa da shi yau bi ranar idinsu ne ranar idin da suke yi na bikinsu na kirsimeti wato wannan hata a jahiliya an san su da haka saboda asalin sahabban annabi isa abinda suka keɓanta sifanta da shi kenan don haka ne ma ake ambatan su da alhawariyun wato masu tsananin tsafta ta zuciya da kuma tsananin tsafta ta zahiri tsafta su ta zuciya babu shirka a ciki sai imani babu munafunci a ciki sai gaskata annabawan sai gaskata Allah da annabawansa to ba su wannan ba sai da ilhama daga Allah Allah ne ya musu wannan ilhamar ya karfafa su da ruhul qudus suka yi imani da Allah suka yi imani da manzon Allah annabi Isa salawatullahi wa salamuhu alaihi an aminu bi wa bi rasuli qalu sai alhawariyuna suka ce amanna mun yi imani washhad kai shaida ya kai ruhul qudus ka yi shaida ya kai ruhullah ya annabi isa bi annana muslimun da cewa mu mu dinnan mu musulmi ne saboda haka kaga sahabban annabi isa shaidar da annabi isa cewa suke yi cewa su musulmi ne saboda haka ina mai da'awar bin annabi isa an ance masa ka to musulmi ka ce a'a ba mu ba musulunci sahabban annabi isa ke kantattunsa sun ce su musulmi ne wannan kuma shine dukkan abin da mabiyan annabawa suke a kai kan cewa su musulmi ne addinin annabawa ga baki ɗaya addinin musulunci ne kamar inda Allah ta'ala ya ce inna dina inda Allahil islam addini a wajen Allah shine addinin musulunci قال قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء أنزل علينا مائدة من السماء Allah ta'ala ya tunatar da da mu harshen annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru tsakanin annabi isa da mabiyansa alhawariyun Allah ya ce itqal alhawariyun ka tuna ya rasulullah yayin da hawariyawa suka ce ya isa ibn maryam ya kai isa dan maryam a cikin wannan akwai ishara akan cewa ahlut tauhidi ne su ba masu shirka ba ba ce annabi isa ɗan allah ba ne su ma haka suke kiransa da cewa ya isa bin maryam ya isa ɗan maryam hal yastati'u rabbuka shin ubangijinka zai iya an yi nazila alaina ma'idatan minas sama ya saukan mana da kaɓaki daga sama kabaki shine wato sufura tebur wanda yake na fata wanda yake an tsora abinci a kansa ba a zo a kawo tebur din ba a abinci a kan tebur ya sauko daga sama Ubangijin ka zai iya amsa addu'arka idan ka yi kan yi mana wannan mu gani qalat taqullaha sai annabi isa yake ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minin in kun kasance mu'mine ne ku na gaskiya wato kada ku nemi Allah kada ku nemi abin da zai zama to jarabawa a gare ku wannan tambayar da suke yi ba tambaya ce ta shakka ba tambaya ce kamar yadda mu gani ta neman wato ƙarin yaƙini ba suna shakka cewa Allah ya ga wani abu zai gagare shi ba tunda muminai ne qalu amanna sun ce mun yi imani wa shahadu anna muslimun bi annana muslimun to ta ya za a yi shakka akan kudura Allah shi yasa ne ma waɗansu akwai wata ƙira'a ta wannan ayar wadda take ita ce ƙira'ar kisa'i hal tastati'u rabbaka hal tastati'u rabbaka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama zaka iya وأي هل تستطيع سؤال ربك ذاك إيا روكو أبنججنك في أكشاتي سؤال أكسيد المضاف إليه محل المضاف وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف آه، كمروة واسأل القرية أشافي المضاف أسيد المضاف إليه مقامه وتحل تستطيع سؤال ربك ذاك إيا روكو أبنججنك mu'ad ibn jabal yana rinjayar da wannan kira'ar duk wani wanda ya ji ya karanta ta hal yastati'u rabbuka sai ya masa inkari amma kuma kira'a ce sab'iyya ita ce ma kira'ar jumhur amma kira'ar kisa'i da hamza hal tastati'u rabbaka zaka iya to roƙon ubangijinka ya saukar da wato ma'ida daga gare mu daga sama annabi isa ya musu ya tsoratar da su Allah kan ku ji tsoron Allah akan wato kada Allah ya jarabce ku da abin da ba za ku iya ba qalu sai suka ce nuridu an na'kula minha mu dai muna so ne mu ci daga wannan wato kabaki wa tatma inna qulubuna kuma zukatanmu ya to su samu nutsuwa su samu nutsuwa kamar yadda annabi Ibrahim Allah ta'ala ya ce masa awalam tu'min ba kai imani ba ne cewa Allah yana rayar da matattu daga rayayyu eh, yana rayar da rayu daga matattu qala bala a a'a Allah nayi imani walakin li inna qalbi zuciyata ta samu nutsuwa wato ma'ana ne intikali daga imani da gaibu ya zuwa ga imani na wanda yake na mushahada walaysa al-khabaru kal mu'ayana labari ba kamar abin da ka gani kuru-kuru bane ainul yaqini shine abin ka ganshi gashi kana cikin sa da kai ake yi ba abin da aka baka labari ba to suka ce su ma wannan tsamaninan suke nema babu laifin mutum ya nemi tsamanina akan abu ba wai don shakka ba ne ba a gwada Allah amma ka nemi ƙarin yaƙini ta hanyar da Allah ya yarda ba kai shakkar cewa shin abin haka ne bari in gani in gwada in gani in kai shakka to shi shikenan sai ya zama tokan kan cewa an ayar ta zo ba za ka gane ba sai ta ƙara maka kafirci akan cuta a cikin cutar da ke cikin zuciyarka don shakka akan sha'anin Allah cuta ce wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana kuma mu sani cewa haƙiƙa abinda ka zo mana da shi gaskiya ne wato mu ƙara samun yaƙini akan gaskiyar abinda ka zo mana da shi wa nakuna alaiha min shahidin kuma mu zamanto masu yin shaida akan ta wato masu yin shaida ga wanda za su zo gabanin wanda za su zo bayan bayan mu akan cewa mun yi shaida Allah ya sauko mana da abinci daga sama mun ci a bisa wato da amsawar addu'a da yi ga ruhullahi Isa dan Maryam wato mai shaida akan cewa aya ce daga wajen Allah kuma hujja ce akan annabcinka da gaskiyar abin da ka zo mana da shi qala isa ibn maryam sai annabi isa dan maryam kun ga waje na uku uh, uh, uh, waje na waje na hudu kenan da Allah yake ambatansa da isa ibn maryam sai isa dan maryam yace allahumma rabbana ya Allah ya ubangijinmu ya hada sunayen guda biyu domin wato isa matuka wajen yin magiya da wajen da wajen wato kaskantar da kai da neman ijaba wajen addu'a saboda haka wajen addu'a ka karrara faɗi ka ce Allahumma ya Allahu ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimi yana da asali gashi ruhu annabi Isa addu'a da yake nan ce bai kawai ce Allahumma sannan ya ambata ba bayan ya ce Allahumma ɗin sai kuma ya sake cewa rabbana ai ma'ana ya rabbana ya ubangijinmu ya kira sunan Allah da sunansa wanda yake tara dukkan sifofinsa domin Allah shine sunan da ya tara dukkan sunayen Allah da dukkan sifofin Allah sannan ya kira shi da sifarsa ta rububiyya ta rububiyya wadda take wajabta rahama da kulawarsa ga halittarsa ya rabbana anzil alaina idatan minas sama ka saukar da kabaki akan mu daga sama wato ma'ida ita ce kamar yadda muka ambata shine wato a tebur wanda yake aka shimfiɗa abinci a kansa to ka saukar da shi a gare mu daga sama ta kuru na na'idan wannan ma'ida da ka baki ya zamanto idi ne li ga na farkon mu wa akhirina da kuma na ƙarshen mu wato da waɗanda suka halarta ranar da za ka saukar da shi ya zamanto ranar idi wa akhirina kuma ga waɗanda za su zo daga baya su rinka tunawa da wannan ranar domin shine ma'anar idi ranar da wani abu na alkhairi babba ya faru da za a rinka tunawa da wannan alkhairin ana godiya ga Allah da shi me yasa mu aka mayar mana da ranar karamar sallah da ranar babbar sallah ranar idi ranar karamar sallah saboda ni'imar da Allah ya mana da Ramadan da ‘yantawar da ya ma mutane daga cikin wutar jahannama da lailatul qadr da ya basu a cikin waɗannan ranaku to ranar sallah sai mu rinka tunawa da mi farin ciki ga ramadan wali tukabbiru allaha ala ma hadakum wali tukmilu al-iddata wali tukabbiru allaha ma ala ma ku cika kwanaki na azumi ku gode ku girmama Allah akan shiryar da ku da yi shi yasa ranar idi ake so ai takabbara in za a tafi masallaci da in an je ana jiran ai sallah ai takabbara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allah shine idi godiya ga Allah idin babbar sallah saboda tunawa saboda godiyar Allah ga ashiru hijja ranar da aiki a cikin su ya fi aiki a kowane rana da ranar arfa ran da Allah yake turmuza hancin iblis saboda 'yan ta mutane da yake yi daga wuta wanda sun riga shedan yana ganin ya riga ya same su ya sa su a cikin mabiyansa ya riga ya gama ribace su ya kan cewa yau Allah madaukakin sarki ya karya lagonsa bi ya yafe musu ya fitar da su daga cikin kangin shaydan to wannan abin da yake a ranar arafa wannan ni'imar shine muke tunawa da ita kashi garin ranar arfa ranar babbar sallah to kila mutum zai ce to ai shi bai je arfan ba shi bai je arfan ba to ai ba ce na yan arfa ba ne kawai wanda ya azumi wanda bai je arfa ba ya azumi wanda ya bautar Allah a wannan ranar ta arfa shi ma ya samu wannan rabon ba sai ka je filin arfa ba sannan zaka samu wannan rabon balantana ka ce idi na masu filin arfa ne hatta waɗanda suke a nan su ma za su yi idin don su gode ma Allah ga wannan ni'imar tasu to annabi isa ya ce ka sanya wannan rana ta zamanto mana idi a wannan ma'ida ta zamanto mana abin tunawa ga na farkonmu da na ƙarshenmu wajen godiya gare ka ya Allah wa ayatan minka ta kuma zamanto aya daga gare ka wato aya da za ta sanya mu imani da da wato kudurarka mi imani da manzanka da saƙonka da kuma kan cewa kai ne ubangijin gaskiya wa ayatan minka warzuqna ka azurta mu ya Allah wannan bai ambaci abin da zai azurta su da shi ba arrizku arziki shine abin da yake tsewa mal'aish daidaituwar rayuwa ya haɗa arziki na almada shine abin da za a ci a tufatar da shi da kuma arziki na ruhi shine abin da za a sami imani da shi sauraka da annabi isa ya roƙi arziki daga allah ya haɗa arziki na imani da arziki na ni'imar duniya wanda yake zai ba mutum yalwar rayuwa Ya ce wa anta khairur raziqin kai ne fiyayyen masu azurtawa wato babu mai azurtawa irin Allah ko babu arzikin da ya fi daɗi irin arzikin da ka nema wajen Allah ya zo maka da shi domin shine arzikin da zaka gode ma Allah a cikin sa amma arzikin da kake ganin karfin ka ne ko dabararka ne ko iliminka ne ko surkullanka ne ko malaminka ne ko bokanka ne ya baka tur da wannan arziki shi zai zama to halakarka saboda haka mutum ya nemi arziki wajen Allah ruzuquna wa anta khairur raziqin domin Allah shine khairur raziqin qala Allah Allah ta'ala yace inni munazziluha alaykum Allah yace wannan abu ne wanda ya faru tsakanin Allah da Annabi Isa da mabiyansa Allah yace inni munazziluha alaykum ni zan saukar da wannan kabaki a gare ku wannan alƙawari ne daga Allah wa man asdaqu min Allah haditha wa ya fa Allah gaskata zance saboda haka Allah yayi ya saukar da ma'ida wataƙila za ka ce to ai mun karanta bible mun karanta tarihin tarihin kirista ba mu ga saukar da ma'ida ba nawa ne labarin da ya faru ga annabi isa da wa'annan mutanen jahilai ba su sani ba ba su faɗa ba allah ya gaya mana kuma ya saukar da ma'ida qala allah inni munazziluha alaikum allah ya ce ni zan saukar da ma'ida a gare ku faman faman yakfur ba'd minkum duk wanda ya kafirta bayan saukar da ita daga cikin ku ku alhawariyun da waɗanda suka ganta fa inni azaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin to ni ku zan yi masa azaba azabar da ba zan azabtar da wani daga cikin talikai da ita ba wato azaba wanda yake babu wani wanda ya taba ɗanɗana ta irinsa saboda sun ga aya ba su yi imani ba shi yasa akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda imamu ahmad ya ruwaito قال حدثنا عبد الرحمن شيني ابن مهدي قال حدثنا سفيان هو الثوري عن سلمة بن كحيل عن إمران بن الحكم عن ابن عباس قال قلت قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم قريش قريش واسنتي مع النبي صلى الله عليه وسلم ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا ونؤمن لك كروك الله يما يد دوتن صفا يا تو زيناري أجريمو سيني إيماني لكي idan dai za ka mayar da dutsen safa zinari kawai sai mu je mu ta fatar zinari ba ruwanmu da zuwa sham mu je mu samo zinari dutsen safa ya zamanto zinari gashi nan gefen gidan kowa mu kuma sai mu imani da kai qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa taf'alun za ku yi qalu na'am suka ce zami qala fada'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya addu'a fa atahu jibrilu sai a mala'ika jibrilu yazo faqal jibril ce inna rabbaka yuqri'u alayka salam ubangijinka yana gaishe ka ya rasulullah waya yaqulu laka kuma yana ce mata in shi'ta in kana so usbih lahum safa Zahaba zan mayar da dutsen safa ya wayi gari ya zamanto zinari kashe gari suna tashi da safa sai su ga dutsen safa ya zama zinari faman kafara minhum ba'da zalik amma duk wanda ya kafirta daga cikin su bayan wannan azabtuhu azaban la'u u'azibuhu ahadan min al'alamin zan masa azabar da ban taɓa ma wani azabar ba daga cikin talikai wa in shi'ita in kana so fatahatu lahum babar rahmati babar taubati war rahma in ko kana so sai in bude musu kofar tuba da rahma kofar tuba da rahma qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace bal babar taubati war rahma ma arhamahu ya rasul ma arhamahu min rasulin sallallahu alaihi wasallam dubu wannan jin kai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma a'lamahu wa ma ahkamahu bi abi huwa ummi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ka bude musu kofar tuba da rahma sai Allah ya bude mana kofar tuba da rahma duk waɗannan sai gashi yawa yawan su duk sun musulunta in ba su musulunta ba ƴaƴansu sun musulunta su Abu Sufyan su Amr bin al-As da waɗanda suka zamanto gaggagaggan masu gaba da Annabi sallallahu alaihi wasallam suka musulunta Allah ya bude musu kofar tuba da rahama shine kofar tubar da rahmar da muke ciki har yanzu cewa duk irin zunuban da mutum yayi idan dai ya haɗu da Allah bai yi shirka da shi ba Allah zai zo masa da yawan wannan zunubai na gafara wannan baya ga kowa sai ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fa abinda da watakila waɗanda suke suke da wannan zamani ne kawai za su yi imani sai dai a ba da labari wanda ya gani ya gaskata ya zamanto kuma shedan na yana yana ta ɗaƙiza su amma wannan ita ce mana maganin shedan shedan yana halaka mu da sanya mu mu sako da sanya mu mu zame mu saba ma Allah madaukakin sarki mu kuma Allah madaukakin sarki ya turmuza harshen sa a kasa da kofar tuba da rahama da ya bude ga al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah ya karba addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam da Quraysh suka ce a ba su aya amma sai ya ba da aya da rahama wadda ke tafuwa dafa abin da suka nema wanda yake shine wato rahamar da Allah ya mana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba aiko ka ba face rahama ga talikai baki daya wanta daga cikin rahamarsa salawatullahi wa salamuhu alai saboda haka mutum kada ya rinka neman aya mutum kada ya rinka neman aya aya ta yi ta zo ya zamanto kan cewar Allah madaukakin sarki ya juya zuciyarka kamar yadda yace wani nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahu sai mu jujjuya ganin su da tunanin su kamar yadda ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam a marar farko ba idan ayar ta zo shi ma sai ya zama to ba su yi imani ba Allah ya kyale su a cikin duhun suna kai komo Allah ya kyashe mu Allah madaukakin sarki ya ba mu fahimtar ayoyi a cikin alqur'ani alqur'ani ya ishe mu aya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi sallamu alaihi yace kowane annabi Allah ya bashi aya wanda mutanansa suke imani da shi ni ayar da Allah ta'ala ya bani shine wahayi da Allah ya saukar gare ni don haka ina kauna na zamanto na fi dukkan annabawa mabiya domin ayasa mai rai ce tana nan da rai har yanzu mutane na karanta alkur'ani suna imani har yanzu mutane na shiga musulunci da ayar alkur'ani har yanzu mutane imanin suna karuwa da karatun alkur'ani da fahimtar ma'anoninsa saboda haka ayar alkur'ani ta ishe mu aya amma wannan Allah ta'ala ya ambata mana domin mu ga irin ni'imar da ya ma bani Isra'il da irin yadda Allah ya amsa musu a harshen annabi isa kamar yadda muka ce waɗansu malaman tafsiri sun ce ba a saukar da ma'ida ɗin nan ba amma jamhurin malaman tafsiri sun ce Allah ya saukar da ita kuma wannan shine ya dace da faɗin Allah ta'ala inni munazziluha alaikum an Allah ya alƙawari zai tabbatar da shi amma an Allah ya narkon azaba to Allah zai yafe zai iya yafewa duk abinda Allah ya ban tsoro cewa zan yi ma wani zan yi azaba ga wanda ya kaza to nan ta shi'a mashi'a yayi ban tsoro zai iya bari ya yafi ba wai saba alkawari bane yafi yafi rahamarsa ce domin rahamar Allah ta riga fushinsa saboda haka idan fushin nata yazo tun da rahamar ta riga sai fushin ya kau sai rahamar ta tabbata amma in Allah ya yi alkawarin abu zai faru yayi alkawarin zai yi ko na sakamako ko na lada ko na bayar da nasara ko na saukar da wani arziki in Allah ya alkawari wannan tabbas sai Allah sai yayi wallahu la yukhliful mi'ad Allah baya saba alkawarinsa saboda haka wannan shine hujjan jumhurin malamai tunda Allah ya ce inni munazziluha alaikum cewa wannan ma'ida Allah ya saukar da ita ga mutanen annabi ga hawariyawa da suke tare da annabi Isa kasancewar wato basu ambace ta a cikin safansu ba ko bata zamanto idi da suke bikinsa ba wannan yana daga cikin abubuwan da ya salwanta na addinin annabi isa da abubuwan da suka cancanza suka baddala na addinin annabi isa abubuwa ne kuma da yawa wanda allah ta'ala ya ce fana su mimma zukiru bihi sun bar da yawa sun bar rabo mai girma daga cikin abin da ake musu wa'azi da shi to wannan shine <clears throat> iyaka inda zamu tsaya sai Allah ya kai mu mun so da mu karasa surar a yau to amma wa ma tasha'una illa an yasha Allah in Allah ya kai mu gobe za mu sauke suratul ma'ida insha Allah sannan kuma mu ga abinda da za mu ɗauka a cikin suratul an'am kafin mu sauke karatunmu insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك a da ala minti minti daya jiya bayan sallar tarawi mun sanar cewa yau ne za a fara a tahajjud domin daga daren yau ne daren goma karshe za su shiga daren yau shine daren 21 saboda haka za a fara tahajjud karfe ɗaya kamar yadda aka saba a wannan masallaci tarawi kuma za a ci gaba da yi saukar da aka ɗauko tun shekara uku da suka wuce wannan shi ce shekara ta hudu duk shekara dama muna karanta izufi goma sha biyar wannan za mu sauka biyu kenan da saukar karashen tarawi da muka ɗauko tun shekara uku da suka wuce a daren ashirin da tara insha Allah kuma a daren 29 din ma za mu saukar tahajjud wanda za ta kammala mana saukar da muka faro daga sallar tarawih a farkon wannan wata na Ramadan Allah ya mana muwafaka da dacewa da daren Lailatul Qadr sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Thank you.